الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata Allah salatu ya ce ci bi amincin yin wuludi tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa da karatun daga littafin safwatu usulul fiqh ya al-imam Sa'di rahimahullahu ta'ala alega gan asalin karatun na ide jin ku jin vuvu ko ya karatuna na so ijinle ani na saboda un lawo serve as revision ya zana kadan bo suwo na na mace da ba na sugu at least on the information ya an yi yanzu ji faruwa wa galiani wallahu alam من هو الكلام له منطوق يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه ولو مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به بشرط ألا يخرج ما خرج الغالب ولا يكون جوابا لسؤال سائل ولا طيق للتفقيم أو الامتنان ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور أنا النتيجة بعت عنه ويكيو إيجا يوكونشي وجيغاني أكو أنا ويجا ونيكيو يندوتي إيلاغن أما فإن دانوتي كيكي إيجا وشو نصر غادي فإن تاكا كاكا وادي كينا waji gane wani so daga mafumu ya muwafaka da mukhalafe da sauransu ga na tsoye ga wannan su a tiyaya ya nasku wa raful hukumi shar'i ala ce shari'a la mutaakhirin anhu nabi biyo su magoyina wala yusari ko wala yusari ilayhi illa ba da ta'adhuril jami bayna an-nasayni aga ga ayan na ayan na fiya sai ga le ga aya nan wa yadda konsali gani bedo shi ya min kuli waji daga fiskan doro ba na annafiq wal mansukh Sun shiga manin sak min ayatin aw fiha. nati bi khairin minha aw misliha ya ti ya mine ya ti aya ko sai kiyo ya Allah da ji alkhairi gune bai koma doshu e ya da na annafiq wal mansukh ayati aya ya to hadisi mai fi hadisi ya ko ba misali bani fa'ile na annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuntu na yati kuma an ziyaratul kuburi fa'ile ne ga mi ga kai la ziyara lo makabarta mu amma al'ana fa zura bani la ziyara lo ba fa ina zakirukum al akhirah wa amma al qiyas amma qiyas fa huwa taswiyatu far'in ghayr mansusin alayhi nga wala gwala jo lo bi wala la lo ma pa na nafsi bi ti wa ne bi aslin mansus alayhi gan bi aslin asli na to nafsu su ci bone idza kanat illatu wa da ke illu ga yinina ke ne ila misali ye ge gan ge wi wi bele ko ko misali bani aya alqur'ani dan ga ya allazina amanu idza ji ali salati yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah aga sallayi e ga jikimo ya wace cici e mai felo ma fas'au ila zikrillah zarul bai'a to sane lo to office nan ga to office ya aya a ma to office àti àyí tàní ẹnulú náà tàní ẹnulú náà nga ti latia kashi nga ti latia eji makanta nga wuli eji assignment mai wani zane ce mai ji downloading ya clip ndo ci nan ga ajin assignment nan kafin ga wuto mai jikiyo kafin ga wuto mai wuyen jiyo wale ga bari ki ajin alirin nan eh a nga ya be aya tuye aya kiji maganda utuya utuwa jejejie eh utuwa yes utuye amala le lo to office na utuye utuya alu latina utuye utuya bada gato illa na dan sojo wace ci ga kaji malo ni gato na dikimo ina kamar buga hukunci ni ga wala waza mabniyun ala alal jam'i bainal mutamathilaini fil hukmi e guba na biye dojina musulunci lagaji kiyo e lagaji kiyo e tri cha gani wa tafriqu bainal mutakhalifaini e guba na ma wa beri gani be dojina lagaji kiyo e lu beri wace yiwuyi riba gi yiwuyi kun ni rimi yawo yiwuyi zina yiwuyi kun ji ni igbe ne ye ne kawo talili nan auren kashe gobara hmm? yawo ne luje ila shi shigba ni waya waji mun dai dambe yi mi ojo ka iwa yiwu ya mun dai bai yi mi na mun dai bai shi shi ta gije sigi zane ladin giti ya zane ji ka zaunce aji wala kuma ga kai gaskiya sa kai waƙe waya waƙe wa jiki ayan waya wa ko inde be ne kina ku fe da we yu ngan baba biya o de no ajina eh mi de ba no de twa kan da lokaci ga zo ga kijin nga yi da zo nga yi da zo mi wa ga wala wo dikiyo wala wo pa o ogun pa o zo ga lo ga bi mere wala ke o se bi o ga wu dikiyo wuya eji acha eji achi mana gba ni dole sura yanzu a yado kiwa le ne yo eh waga e ya waji amma musulunci wani ya tula da zagu baba nanu la'anin la'al muhalila wal muhalala lahu zan layin zagi jiya lalliya zan doci na to zana lu jiya lalliya zagu baba so na bonu e wani kiyayen na waa. fala ta yi lomin ba da ta tanki a zaujen gairawu wọn àjẹ́ àlẹ́lì abámọ́ fara sí lánà tí kú di kí o lánà tí ká tún pa ẹ̀hún làwọn ti mọ́gún pa ẹ̀hún làwọn ti ká ti dùnkú lìbẹ̀ inú yìí fúlù wọlé agágbégé àzọ̀gbọ̀ àti àti kí o àti agán òmà kí ẹ̀dín ìyàwó yẹn àgírímẹ̀ntì ajá fa fábí ń yi yí jí gáàní àgbẹ̀ nẹ́sẹ̀rẹ̀ wí.

wallahi eh dewa e eh, gogo gaskiya fi zabi lahi yi ga fiye ma la cici ri wudo yi. e eh, na ja da wuce kiyaye eh, unje ja zane ga jiuna ululugwa je bo so ko so do haje ne ja zan ti asu su gu ja yana wa min al qawaid al muqarrara an li kin la yazulu bi shakk min kaida na ti duwani nan e ngole yekini e da yekini gwa ebe kiyan ga shekaya e za a lula jiwu ci biyu ni ba kowane kuru na wa a lula wanya a lulu idun bo inda ran jiwu a ga laya kuru jiwu a su sallaba hata ya sma sautan sau ga wani jiki nan wani sobi nan a oh, ji dariya koma wani tunan al'aslu baka umar kanan alama kanan asali ne shi wani ga continue aya gaza na musulmi yo asali musulmi gu yo sai ga da contrary dalili na lagoji musulmi ya aga ga e ba de mi ga dano ngo diga na ko asali ya wai da bo ko ga ga wa ga ji ba de mi do jan wa ga la dalili biyo ko la diga ne wa ila ji chichi wa ji pon asali a gazi wujo nga wuyo wani ga ga wa jujun wa na waya da dalili ba wujo yau su ta furu bu yau ga wuwa ni ko ji gani wani ga bidana da ne ga kaida al istisabu ko kaida al istisabu lasbiya ko al barat lasbiya min wala yuzalu darar bi darar eh le egun ki abu gangani bi egun ya addini musulunci a dai da ya dararu yuzal ala egun ala kya ya bu ibn Allah subhanahu wataala ga kiyo Allah subhanahu wataala ganga ga wala tudara walidatun bi waladiha wala mauludin lahu bi waladi e yi salla ili pose bi yojo man ga wa daruratu tubihul mahzurati ko darura shi energy mahzuru na

madan madan bi wai laso madan doro ya kaza ne madi sadaka wani wadiya mushe na gawo maliyo kawo maja obe dikiyo obe tuwo e bugo wa dikiyo agiye wala dikiyo bolo gangwa amma kan da ti zalla ke shishi wai da dorura doro wa mudi a sai da jiye zaga da su soko ajizu ko yanzu ga jiye wama wala to ne wajibi ta ci zaune jikiyo waluciya zangoci ba ta ne da biyu na wulo da jadawa wani ya ciwo ko to ga bi ajin sallah su daga cin ya ciwo gofe ya ci ake kashi zangoci ba ta be lorure ne da biyu na wuji gbaro waji sallah gbaro ji wuji ga jikiyo ga sa ciyare ciwo goji fedu zabe ci bukata na dabi wina ka wuji salu fe wa ji kiya yan ya ga nga jileti jileci zando ci bukata be uzuri na dabi ya a ci ci ya yi zando ci talauci da biyu to aja elu yawa inda elu ga lona zani ga je ne kwa la duya la wajiba ma ajizi wala muharram ma darura kana ga wa tsakanin wucin ya zai je wani kawai na gawa na wani giyo da ba shi sai ji subhanallah dokun bi alhamdulillah bi allah kabaru ila allah bi qur'anu be ya furoji bi tun kirki bi lade da giyo da gwa kan ya tun dede fa ne to a jiki wo to a fiye de lada jima shikenan al mashakkatu tadlibu taysir wala wadi kiyo wọ́n ti sọ́ọ̀kì bi wàhálà wọ́n ti kí bi wọ́n ti sọ́ọ̀kì bi wọ́n tó yẹ làgẹ́ wọ́n ti yẹ náà jí ni hali wọ́n lọ wà lá dóró nso de kí jọ tiẹ̀ mẹlẹ̀ ńgá yìí mùsùlùmí yẹ làgẹ́ àjí ni wọ́n á tún tójú ńdàgbọ́ntà àjí wọ́n ìdàgbà wọn jẹ àdínì wọn agbẹ́gbẹ́ sàdúrò ní ìdẹ́ ìjúwé wọlé wú ìgbà àlọ́ àlìjẹ́ náà ngó díẹ̀ náà kó ìdàgbà wọn jẹ àdínì wọn lè gẹ́sẹ̀ èyí tó kó pàdé ní nàìjíríà yàrá wọn ẹni mẹ́kún ní yàrá wọn ẹbí gbọ́n lóṣù kó bíà wọlé ìdàgbà wọn jẹ àdínì wọn tó addini ànẹ́bì ó biyu nínú ne Wọ́n jiga ne ko anabi ngwe wo wọ́n ne wa ebu na anabi ga yasiru wala tu asiru eji sauke mai baba za an jijima wa bashiru ya bushara wala tu nafiru ma wọ́n da jadini mu inna ma yusra chacho o ma ja'ala fi dini min haraj chacho la bai wata iri thinking system na gumbe zanen ci nan yana lajita ta yamman na ta gaske wannan waje to kudu ku which is wrong zanen ci yana lajita mai yamman na ta gaske wannan wai faya gwamna shi eh wai faya ya ci shi eh wai faya na kaza shi eh itimin ma wuce ya da gaske man Manna ki fata na ajini a ji gaskiya zai ga ga mi zani gadana ne zai ga ga tsuwa gadana na ji tsuwa ka anabi musa na sokotun na firawun nan kai su je ga ila dede mun ji la dede ku firawun to ma ila kirki waji waji la guru kun anabi musa a to su zo kuma ro kula la kaunan layinan la'allahu tazakkara aw yaksha mun ji za shi ga Allah za shi ko ga ungwe wo ji wa ganna ko ji ne ko mun ji ya ungwe no it's true ngo doga yi so ba rufu ji yi so be ne ji kaji yi ma woto sai da ji ma so ji ga alkhairi wallahi wa gale zan da so doga zanna wa wasu ko zanen nan da su wa anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam oga agogo ya tuwa lulu bani mun galo galo ne ko turu manu wa ka sai tuna ko turu manu ga waje katin da yi so dole ya lagboro gudu shi ko ji gani ko so wa ruju ila al-urfi fi kathiri min al-umur eh ji da bodan yi ne da shi ga ciki nan eh urfi na custom ya zaman giji e ai daga jihani kin nan

to kuwa kaza mijo ko mijo mijo eh. so wale gan acha we we ku we shi da kem na ul da na je le le ba

amma ga wani approach ne ga zandu waje gane wa gani ba ma ke ce operator ko waga da aci aga di alu lagun wa jiki wa shani ni ke ko laji ne wa misali bani aga ga ne ene aga ga ne urufi na waga shi buloku zalo waga shi buloku be nan ga jiki nga ku biya wo waga shi wa le ga jiki ga ku biya we aga ga ne urufi na waga buloku shi wa ya we transport ya ku biya we waga jiki waga jiki you abide by all this wọ́n ti wá àga dàláyà bí níláwó gan kàdá wọ́n lè ná àtúmọ̀ àlọ́ ìlú ìmúlò dùnìyà kù tágùn ilé mùsùlùmí lè bá wọ́n ti kí ọ wọ́n yà jami'a alẹ́dí kàlákàlá kùn máa fi árùbí jẹ̀mí no problem ebe láàṣẹ èṣí èwo èṣí ìwé láàrú lómi agá ìṣàjẹ yóò gbọ́n yẹn. eji ewe yiri tantame ya kwada ne ya sa da sun gala a wurin no ya goye shi kenan wuce gawa da ga da laya biya ni ne lauga zamani a nabi gidi ya goya wani wani kiya han eh inna is ko la diga ne wa so amman dole wal aslu fil ibadati almanu ibada wa jiya, sa wa gajimu fala yushru min ya illa ma shara'a Allah wa rasulu wa ajiye ibada ba sai na su kube tucin gana binin Allah shuraka wa shara'a Allah min ad-din ma lam ya'zan bi Allah ila shi na salatu na annabi Allah bene salatu Ibrahim ya aci ci ila ji salatu da cikai ana salatu fati ana salatu na jina anan salatu nari anan nan anan ndo ta falla ta yabu a cikin annabi batan Wani ji confusion ina

wato eh jide da na iri iri don ta shi junga mu ya sallaci ya ci ogo ibn walalaka ne a wani gado aljanna ne ya gama su zaka ta shi junga jafe wali ka zuba da alkiyami ne wasu tike ne play the brave an shi ne le <laughs> haba mana no ne ko gaskiya fi sabila ga taji nai kashi waji na da makanta wujin na kura miami ene lanwu eda shi na azkar na anibi ga oga naji lashi wata naji lozin pata oga aje wuwo so da ndoci layan wada kawo yen le pata gaju

amma ne igbohun ne ga dano wallahi village shi ne e za a doce kuje mishan za a doce so wuce mishan ya ku ja? to musulunci ba je nuke na sando do da ji bayani ya ne zane kake lonin waja da fara jin cin gwayen yi tishi shi ni wallahi eh mu da tudo ga da wa zakare amma hula bayani ba an yi tawidi yo an yi sunna yo an yi jau an yi risallo an yi fiyazu yo ake ba da nan ake yi mi da nan ka ba iri da nan iya biyu tabiya wangi da nan an yi wagan ake makwabci makwabci wasu da zo an yi jigi tarbiyo an yi azkarin lasho an yi azkarin lozo an yi gbafati yo tayya kulu allahu birabil falaki birabil nasi zatu ibrahimiya an yi fuje nebo an yi fuhailo zadu alawuwa. Hmm. wọ́n jẹ́ àkóní ìwùn ṣàrọ̀gọ́ wọ́n ti kí o wọ́n di mọ́dá wọ́n so ní ọjọ́ kí o ṣe òfẹ́kẹ́ ìdàdẹ́ ìtì yóò wọ́n wọ́n láàlùbáríkà láà wọ́n láì confusion ní ipá tẹ́gà fito village yìí ṣe mọ́tọ́ sẹ́yìn mọ́tọ́ gbòòrò láwùdù èṣì kángá ìyá ó yẹn ní ká wọ̀ yìí ti dín dín asali ma al'ada shi alibaha wọn abọjú wọn abọgají mu fọlá àrùmí ní ayélá máa harama wula wọn rọ̀sùn wọn àgán al'ada ní ara máa fẹ́ẹ̀nà sọ̀kọ́ bẹ̀ tuntun gálàjì àràmù náà wọn bọ̀ fún ọ̀bẹ̀rẹ̀ ga tàṣì wọn bọ̀ tánufi wọn bọ̀ gọ́wà tánufi dàgbárí wà tẹ́wọ̀ fẹ́ẹ̀nà tágbárí wọn kí ogun bá tàṣì wọn bọ̀ jẹ́ àǹfààní bẹ̀ kọ̀mpútà wọn bọ̀ jẹ́ àǹfààní bẹ̀ fẹ́ẹ̀tì wọn bọ̀ rẹ̀ kí ọ wọn yára páyéjì ní wọ́n bọ̀ jọ bẹ̀ẹ́lẹ̀ wọ́n bọ̀ jọ bẹ̀ẹ́lẹ̀ à làṣí jẹ́ nọ́mbà láṣì wọ́n bọ̀ parọ́ ni wọ́n bọ̀ lọ́pamọ́ wọ́n bọ̀ jọ fúláàjì wọ́n bọ̀ jẹ́ kẹ́ńtì ṣíjẹ́ wọ́n bọ̀ fẹ́ta sáyẹ́lì náà wọ́n bọ̀ fẹ́ta kùsì ní ẹ̀dẹ̀ yìí náà báta ìkí mú bá wọ́n bọ̀ wọ́rọ̀ bọ̀ parọ́ ni nàjà ni wọ́n bọ̀ ni ni amma da ga caci to Allah da le musulunci ba ya gadu ko ji yana ko da yin tsaye eh lugwayin zagigi guwa ma le musulunci ba lirja da nasiru ma tarka alwalida wala karabuna wali ne sai nasiru ma tarka alwalida ne wala karabuna da yin a ga yin zagigi guwa amma wai giguwe ne ha ha babu ade babu ade ga iru jo nga mi ga babu lugwa shi yo zuku ma ji mana wani alada na ji kiyo wani musulunci ba kwa ga alada abu oje ga je ga eje o gina ojo ga je fi mbole ga ji kiyo ngo ga ci ugo na ye musulunci ba na izini so ji la ta karbu zina nda ko ne ji ne kaga an gade so ku fa amma ye to ya gade ya lugwa ba ji kenan ba kuga gaskiya alada abu in zage ji sallah suka da yawo e! ah ungwe wala ungwe ji mu rawla da bugu za chabne fe bi sini <laughs> e ti ge foro be sale to aji agu agu achi maja meji ki o e dan e ate ya ina e pe na za do nga da che ijabu be bani abe go ku da yawa ni eh ya wa banasika wa izalil mu'minina idina ala ina min jalabi bi ni wani alada ne ya ji kiyo ya ci ci ina yi je ne ya mutu sono yi alada ne gaskiya ngo doge jindo na ga me abu ne ta ku kabele ninni zane ji akani nan a wanzu ya ji na. tashi zane ji kayan ka ga jasu kun to kun fa biyayi amma ya to ya ga ni ga anabi kakelika ya bugo ga jiki mo ga continue be kike mo ya alada uci jiki ya cici amma alada so le musulunci ba zugu ya furi ne ja abu ta kina fi mu gubo lafiya ko jiga da to وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال وال وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت بالعقود والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في الم... في العبادات. don yanzu wani ga alawu ya ci agreement ya zagu ba na jeji mu'amala da doshi ko ya ga ko tunan ga alawa ce gani wa gale zane ji no tànàjí ṣíṣà lè lọ ti gan máa lọ zó fẹ́ndà gídà ló wà ṣíṣà iná wọ́n gún ẹ̀ndóòrò àrẹ̀ wọ́n fi wàdà ṣíṣí wọ́n dé tìndọ́ ilẹ̀ wọ́n lè ẹ̀ndóòrò jíkẹ́ àán wọ́n lè ẹ̀ndóòrò jìyàn wọ́n fi ètù in polish ọgbàgbàtà ọgbàgbàtà ọgbàgbàtà ẹgbọ́n ẹnà òkò mìrìkẹ́ẹ̀tì bí iná ṣẹ̀nẹ́gà ọ̀gáwọn tó jìkẹ́ ọ̀ fahimta o jìkà ní àkó nga ame consider enyi to to to ibado to muamana misali bani ila dan daga na su baji na ulaji en dorwa ha uma da giya sai na magara aji go ganin wuce zaini labaci masu gun wani ya azun la da kami ajin asu ba nan har bi kami gidi jiki nan gidi belo ne wuce be giyan ba guba ba a da mini awon àmá zai ni a ji lada ya banu lani ya ni ma a ji lada ya banu jiki thank you wayi umaru inda ta'arudi bi akwal murajjihati wa lidhalika kad ya'rudu lil mafduli min murajjihatin ma yasuru bi musawiyan lil fadili wa afdal minhu wallahu a'lam na dai da wannan somali daga littafin safwat usul fiqh ya al-imam sa'di bo sai cujin fadeni wuri bana da kagana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik